yau da gobe daga muryar Amurka a Washington DC. a gaida bello da usman to usman dai muna tare da shi yanzu masu saurare assalamu alaikum barka da warhaka mun ji daɗin sake haduwa da ku da wannan maraicen litinin 23 ga watan fabrairu da fatan kun yi ƙarshen mako lami lahiya kuna dai tare ne da sashen hausa na murya amurka kuma shirin yau da gobe kuke saurare akan mitoci goma sha bakwai da ishirin da biyar da talatin masu gabatar da shirin jamila kabiru fage da kuma usman ahmad kaba da ni halima jimarau Daga wannan litinin ta yau za ku fara jin sabon filinmu na ku tambayi yau da gobe. Hakika waɗannan abubuwa guda biyu su ne mafarin rikici da fitintunu da zara an yi aure. A zauren matasa Mahmud Ibrahim Kwari zai ci gaba da jagorantar muhawara kan sa ido da gutsuri tsoma da shiga shara ba shanu. matasa fa ku aka fi zargi da yawan sa ido din nan musamman eh, sha'ani na zaman majalisa din nan da gindin bishiya zaman gun mai shayi To amma kun san cewa sa ido da gulma ba sana'a ce ta mata kawai ba kamar yadda kullum ake ta faɗi. Sai filin da fadafe yau Halima Abdullahi ta da zango a madafin malama Hawwale a Ɗanbata. ka ɗauko alkamar ka ka aji to wannan ruwan tsamiya ka ebo shi ka haɗa shi da wani ruwa haka ne kyau eh. sai ka kawo manka in kwano ɗaya ce sai ka kawo manka bangon biyu eh. sai ka zuba Yau alkaki za mu ci. Daga ƙarshe za mu karanto amsoshinku game da tambayar mu ta ranar Juma'a ku kasance tare da mu domin jin duka wannan amma kahin nan ga sabon hilinmu na ku tambayi yau da gobe mai amsa tambayoyin ita ce hadiza balanti ce diyar gurasa malamar addinin islama marubuciya kuma ma'aikaciya a sashen addinin musulunci na radio freedom da ke kano har wa yau ita ce shugabar cibiyar bincike da wayar da kan mata tare da inganta lahiyar aure ta da ke ake consultancy a kano tambayar farko ta hito ne daga wajen ismail ahmad yalwa nguru tambaya shi ita ce me yasa idan an yi aure ake yawan samun matsala especially matasa na hausawa to hajiya halima saboda rashin yin shi auren da marasa ingantacciya da rashin yin bincike akan auren tun kafin a yi hakika waɗannan abubuwa guda biyu su ne mafarin rikici da fitintunu da zara an yi aure To hawa yau da Malam Ismail Ahmad ya ci gaba da cewa shin auren da samari ke yi yanzu suna yi don biyan bukatun sha'awansu ne ko kuwa domin Allah da manzansa? To, kashi tamanin cikin ɗari na matasan yanzu suna yi ne don biyan bukatun sha'awoyin junansu na mutuntaka. Shi yasa auren baya samun nagarta da daɗi irin na da. Har yanzu dai Malam Ismail Ahmad Yarwa Unguru na da wata tambaya ya ce shin da auren da aka yi na soyayya da wanda aka yi na rashin soyayya wato kamar a bawa mutum kyautar mace wanne zai hijimawa? A zamanin da lokacin da 'ya'ya suke da tarbiyya iyaye suke da kula da ƙauna da rahamawa da tattashi tare da jajircewa duka an yi wato na soyayya da na kyautar kuma an zauna lafiya. auren ya wanke hotuna masu kala da kyau amma yanzu rashin jerin gwanon waɗancan abubuwan da na lissafa a sama su ne suke hana samuwar gamsuwar gaskiya a yau an yi aure ko kuma in ce a yau an yi na soyayya an yi auren na soyayya kamar a kashe juna saboda ƙauna amma bai yi ƙarƙo ba haka zalika na kyautar sai dai ni abin da nake hange a nan shine har a wannan zamani akwai iyaye masu halin dattaku da tsantseni waɗanda suka isa da 'ya'yansu har ila yau kuma akwai 'ya'ya na gargaru masu tarbiyya da jin magana iyayensu so kin ga za a iya samun su duka biyun kenan amma dai magana tabbatacciya ita ce na ƙauna ya ci amma idan an dace. Malama Hadiza tambayar mu ta ƙarshe wato ita ce tambayar da Naziru Abubakar Sabo Gusau ya aiko. Tambayar da yake kuma ita ce dan Allah wai mi ke kawo rabuwar aure musamman a ƙasar Hausa kuma ta yaya za a kawo ƙarshen wannan matsala? Na'am. To, Hajji abubuwa da dama suke kawo rabuwar aure. Na kafin aure, gina auren a bisa makanta da ƙarya da nuna isa da jahilci da rashin sanin muhimmancin auren. Waɗannan abubuwa ko kuma in ce waɗannan matsaloli su ne suke taka rawar gani a wannan sashi. amma bayan an yi aure abin da yake kawo waccan matsalar shine rashin haƙuri da ƙin karɓar ƙaddara sannan bayani akan hanyoyin gyara komawa ga Allah da manzansa ta hanyar yin tsewar daka wajen ganin kafin a yi auren an yi duk abubuwan da suka kamata na bincike da bin tsarin addininmu ba tare da yin kwaskwarima ko ɗan kiɗeɗe ba da zara an yi auren kuma dama tutoci biyu ne kaccal suke filfilawa a gidan aure tutar gaskiya da riƙon amana da tutar haƙuri da yarda da ƙaddara insha Allah idan aka riƙi waɗannan za a zauna lafiya a gidajen auren mu Allah ya samu dace. To yanzu kuma bari mu leƙa zauren matasa inda Mahmud Ibrahim Kwari zai ci gaba da jagorantar muhawara akan sa ido da gaza gani da gutsiri tsuma. Daga malama Rabia El Yakub za mu tashi a yau. In fact mani a yanda from my experience sai na kula kamar cewa wanda suka fi kamewa suna al'amuran su ba ba su da kowa kamar su aka mafi sawa ido wanda kawai idan suka shigo guri za su gaisa da kowa farat farat a sanar su shiga harkokin sai na fahimci cewa kamar su aka fi mamayarwa kamar saniyar ware saɓanin wanda za a ce kullum su suna zaune eh, wadda idan ta shigo ko cikin jama'a za a zauna a yi ta hada hada hira da ita da sauransu to duk wata wadda ita ba halinta ne wani lokacin ma kame wannan ita take sakawa kaga ana wa mace sa umar matasa fa ku aka fa zargi da yawan sa ido din nan musamman eh, sha'ani na zaman majalisa din nan lagindin bishiya zaman gun mai shayi da waye da sauransu idan ma mutum ne ko gan shi da mota kun dinga tunanin cewa ya aka wai wannan business yake ne wannan gaya kakarar nan ma canza mota kaga gidan sa nan me yasa ku ba za ku nema ne wai kuma ku zama kamar shi din assalamu alaikum kamar yanda dan uwana Tijjani magana a ciki dalilan da suke jawa akwai jahilci so na farko jahilci yakan jawo mutum ma ba zai iya yin tunanin abin da zai gina rayuwar shi ba na biyu kuma akwai yanayin yadda ƙasanmu ke ciki akwai yanayin ƙarancin aikin yi din wasu gaskiyar magana suna da abin da za su iya yi to sai su raina shi cewar ya yi ƙanƙanta ko bai dace da su yi shi ba to kuma akwai abubuwan da suke ƙara tasowa mutum wanda ba dalili ba ne da zai zauna ya ce har sai ya samu babban abu zai yi so ni a tunani na wannan abubuwan guda biyu jahilci da rashin aikin yi din shi ke ƙara ƙarfafawa matasa gwiwa domin su zauna a a majalisu suna kallon to, to, amma idan idan idan haka ne shi wannan wanda yake hawa mota ko je gina gida ko yake wani business ko yake waye shi ma ne ma yayi magana da ake me yasa kai tun da kana da ƙarfinka kuma ta yiwu ma ka je makaranta akalla sakandare din nan me zai hana ka je ka nema musamman in ka ɗau misali da kano ga ta da kasuwanni ko da ko za ka iya kara sai ka samu kasuwanni sun fi nawa da za ka iya zuwa ka je ka da ko ka wani abu da sauransu. Mm, gaskiya ne saboda kamar in ka bi tarihi za ga akwai manyan 'yan kasuwanni da manyan attajirai na gari za ga daga kananan sana'o'i suka fara ko da kuɗin kamar yadda ka ce so ya danganta da tunanin mutane daban-daban wani tunanin shi ya yadda cewa ya je nemi abin karami ya fara zai iya samu ya girma wani kuma bai yadda zai yi wannan karamin ba kar a raina shi kar a ce shi abokin suwana ne gashi yana da ko so irin waɗannan dalilan amma ya danganta dai da tunanin da mutum ya kamar dai maganar da ake yi cewa jahilcin ne da ba zai ba kwakwalwa ta yi tunanin abu mai kyau ta rarrabe tsakanin mai kyau da mara kyau ba tijani tunda ana cewa magana jahilci ne ko rashin makaranta ko rashin waye da sauransu ko matasa me yake hana ku zuwa makaranta din tun daga makarantu nan misali ko a unguwanni ba sai lallai makarantar boko ba misali saboda magana kake ta ka sami ilimi ka waye ka san me kake yi da sauransu akwai malaman zaure da za su wayar da kai su fahimtar da kai karatu ka san kai wane ne me yasa kake ganin matasa suka zaɓi su dinga zama a majalisa kawai suna ganin fitowar rana da faɗuwarta to a kamar yadda dan uwa umar ya bayani cewa jahilci da kuma karancin aikin yi su ne a aba'isin wannan ita ɗabi'a ta sa ido to amma bayan wa'annan abin da yake damun mu yanzu samari shine mutuwar zuciya mafi yawancin samari su ta mutu suna so su yi akwai wani abu da ake kira a turanci get rich quick shine ya za a yi sauri a yi kuɗi so don haka ba sa iya yin ƙananan sana'o'i su so suke a samu babban ofis su da su saci kuɗin gwamnati ko kuɗin al'umma domin su ma su hau mota mai kyau su sa riga mai kyau to amma gaskiya dai akwai laifuffukan mutane da yawa kamar yadda ka faɗa akwai laifin iyaye iyaye suna da rawar gani da su taka wajen ganin cewa ita wannan ɗabi'a ta sa ido an rage ta cikin al'umma bayan wannan kuma akwai gwamnati ita ma gwamnati akwai rawar da ta taka bayan wannan kuma akwai kungiyoyi na al'umma ko kuma kungiyoyi na samari. To amma kafin mu kai gana me kake bukatar sai wani shugaba a gwamnati ko kuma wani shugaba unguwa ya ce zo kai tun da ka kai munzalin da za ka yi kanka faɗa me ya hana ka kai kan naka faɗa eh, kamar yadda na faɗa a baya wannan abu ne da ya shafi mutuwar zuciya kamar yadda na faɗa idan zuciyar mutum ta mutu ba zai iya bambancewa tsakanin cewa wannan fa abu ne mai kyau ko kuma abu ne mara kyau ba da haka dole sai mun tashi baki ɗayan mu ƙungiyoyin al'umma ƙungiyoyin matasa da kuma iyaye da gwamnati duka sai mun taso mun wayar wa da samari da 'yan mata da kuma al'umma ga baki ɗaya kai cewa wannan al'ada ba fa abu ne mai kyau ba ga fa yadda zamu yi mu mu tashi mu nemi na kanmu ai ko addinin mu ma ai yayi hani ga wannan abun kamar yadda dan uwa malam Jamilu yake faɗa a baya cewa hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam yana nuni cewa baya kyau ga musuluncin mutum ya shiga harkokin mutane ya bar abin da babu ruwansa shine abu mai kyau abin da babu ruwanka shine abin da ba zai karar da kai komai ba idan ka zo zaka sa mutum ido sai kai tunani wannan abin da zan sa masa ido zai karar da ni wani abu ko shi zai karar da shi wani abu idan ba zai ba to bai kamata kai ba don haka me sai mun tabbatar cewa zuciyar mu tsarkake ta sannan yan uwan su ma muna wayan musu da kai cewa ga abu mai kyau ga kuma abu mara kyau ma jamilu ɗazu kawo mana labarabe na sa ido ɗaya rukunin da ka ambata cewa ba mai kyau bane bai da fa'ida ga rayuwar mutum da kuma al'ummar da ke cikinta to na farko dai yana kawo gurɓacewar al'umma saboda daga lokacin da mutum ya zamanto yana wasu abubuwa kuna saka masa ido kumsan gulma kenan ake yi a kansa na ɗaya akwai jita-jita da za a fara yadawa jita-jita ma'ana shine a yau watakila na ganka da katuwar mota na ganka ka gina gida a hakikanin gaskiya ba tare nake da kai ba ban san hanyoyin samun kuɗinka ba kawai zan dan samu yan information ne akan dan abubuwan da na sani ni kuma sai je in dasa akan haka yau abin da na gaya maka in ka gaya wani kai ma zaka kara naka wance ya gaya wancan zai kara nasa saboda haka haka abin yake ta tafiya kuma sai ga kafin ka ce mai wani sai a ce ai wani barawo ne wani dan fashi ne wani kaza yake wani kaza yake to wannan yana kawo gulma ɗaya kenan a cikin al'umma kuma duk al'umma da take gulma tana da tasiri a cikinsu babu wani abu da za su iya tsinana wa rayuwarsu ɗaya kenan na biyu yana kawo hasada kuma mun san illar hasada haka take cinye kyawawan ayyukan mutum da wasu abubuwa saboda haka duk inda ka dora mutum hasada kai ba za ka iya tasirin komai ba so waɗannan abubuwan gaskiya suna taka rawa matuƙa gaya bari in baka wani misali akwai a unguwar da nake akwai wasu mutane waɗanda ana gani attajirai ne suka zo suka yi gini da yadda ransu yake so suna gani za su iya zuwa hukuma su abin da suke so so wannan matakin da iyaye suke ɗauka nake so in gaya maka da aka zo iyayenmu muka je muka same su muka gaya sun riga sun tsufa sun girma mu kuma mu yanzu muke zuwa da karfin muka zo muka gaya musu cewa abin da mutanen nan suka yi sun da su ma manya ne masu ginin nan ga abin da suka yi ya kamata ku zo ku yi musu magana ko a matsayinku na kusan makotansu sai suka ce ku kyale su kuma ku kyale sun nan ba wai an kyale sun bane ba su abin baya musu daɗi haka za a yi ta maganganun kuma ba a gyara ba su haka mu kuma da muka zo muka ga wannan abin fa ba zai yiwu ba the best thing shine maimakon a ci gaba da wannan sa'idar shine gara a ɗauki matakin da ya kamata muka bi hukumar da ya kamata muka yi rubuce-rubuce kuma Allah cikin ikonsa aka zo aka rubuce wani to wannan ni ina ga abin da ya kamata al'umma ta yi kenan duk da dai ba ba mu zo gurin ba na cewa menene mafita amma ni ina tunani shine duk wani abin da mutum ya yi muhimmi shine a nemi ilimi muhimmi kenan a nemi ilimi na addini da na boko duk inda ya zamanto kana da addini kamar yadda umar ya faɗa zai taimaka maka da na bokon ma kwarai da gaske zai taimaka maka wajen tantance abubuwa marasa kyau da masu kyau da yake na biyu kuma a nemi sana'a ya kamata a ce matasan mu muna da sana'a a kano kake akwai sana'o'i da dama waɗanda za ka iya yi da an ambaci sunanka wani sai yayi yi an ambaci ahalinka wani sai ya la'ance su amma hikimar kun kusan cewa wannan sana'ar sa ido ba mata kawai ta shafa ba yau ma ga dr numan habib ƙwararren masanin halayya da tunanin bil'adama na jami'ar bayero ta kano rashin adalci ne ya mata ne ba gaskiya ba rashin adalci ne akwai abin da mata suka fi sa ido a kai akwai abin da maza suka fi sa ido a kai a mata bisa da sun fi maza sauran fara iya magana kuma sun fi maza fasahar magana sannan kuma sun fi maza saurin kiyaye abubuwa yanzu kamar misali wacce ta zo biki tana shigowa za a kalle ta daga sama har ƙasa za a iya faɗar atamfar da ta da kudin atamfar da ta da gwal ɗin da ta sa da takalmi da komai nata mun bayan shekara guda za iya ba da wannan in mai cikin nata gaba daya sake bayyana shi ake eh, ga irin ra'ayi a bikin wance ma ta zo da baka za, da kaza da kaza da irin waɗannan amma maza mu yi gayya namiji bayan kwana biyu kwana uku in ka tambaye shi ma cewa wace rigawa ne yasa ba zai iya ba lallai iya tunarwa bai bare ya faɗa da sannan kuma mata sukan damu da kyau sosai kyan wasu 'yan uwansu mata haka suna iya ganewa nan da nan su ba da bayani a kai yan halaye yan waɗanda to saboda haka ga wai mace bace ko namiji a sa ido da maza da mata duk suna yi sai dai akan wani abu ake sa ido shi ne bambanta tsakanin mata da maza. a da yawa idan ya magana da sai a ce a ai zaman banza ne masu zaman dakali eh, ko zaman majalisa ko menene a gaskiya idan aka ce sa ido ya zama aikin mata marasa aiki wanda ba su da aiki ba ana nufin ba su da sana'a ba ne A'a, mutane suna da sana'a a wajen aikin mata kamar da ke faɗa ana ana ana sa ido amma abin da ake nufi shi ne idan aka ce sana'ar marar aiki ana nufin cewar aikinsa bai shagaltar da shi ga yin aikin nasa ba a'a har ma yana da wani sauran rara na lokaci da zai iya bari ya shiga aikin sa ido to shi ne abuna eh, sana'un hausawa akwai wa'anda ake ganin cewar dama kamar su sukan ma kara ba da damar sa ido duk inda aka samu ta sana'a wanda ake za a mutane biyu uku suna yi suna zama a waje daya to cikin wannan zaman nasu da suke na wannan sana'a tasu idan dai ba wani aikin karfi ba ne suke yi na karfi sosai haka wanda kuma baya iya iya hana su magana haka to wannan ma sa ido kan iya shiga ciki maganganu na mutane da gulmace-gulmace irin waɗannan so ba wai rashin aiki kamar yadda mutane suke ɗauka cewa a'a ba ni da sana'a ba ba ni da a'a ofis a wajen sana'ar duk ana sa ido. Allahu mai duniya da can, Allahu mai duniya yanzu, Allahu mai duniya gobe, da ba mu da sharrin masharranta, da ba mu da halin magulmaci. To, eh, Halima da Jamila, ina fata dai kun iya alkaki. <laughs> Yanzu dai za mu koya. <laughs> To, in ba ku iya ba ku biyo eh, Halima Abdullahi da Malama Hawali, za ku ji yadda ake. Malama Hawale a wannan lokaci ne za a koya wa masu sauraro? Za a koya musu alkaki. To, shi wannan alkaki da fari me za a tanada? Alkama. kin ga wannan ita ce alkama na'am to ga ta gyara ta ake an zuba ta a tirmi za a gyara ta a fitar mata da yayin da yake cikin ta in aka sulfa aka zurta ta za a iya ebe ta a sa fefe a ce ta idan aka ce ta aka kai ta sai a kai ta nika in aka niko ta da daddare dama aka ji katsaniyar ka mm. ta kwana uku a jike to ka tana da alkamar ka niƙaƙƙiya ka je ka samo manka ka ajiye ka samo robar ka mai kyau sai ka ajiye. Wato kamar? Kamar roba dai gata. Mm. Roba dai gata nan wannan roba. Eh, na'am. Ka ɗauko alkamar ka ka ajiye. Mm. To wannan ruwan tsamiya ka ebo shi ka haɗa shi da wani ruwa haka mai kyau. Eh. To sai ka kawo manka in mm. kwano ɗaya ce sai ka kawo manka gwangwan biyu eh. sai ka zuba in ka zuba man nan gwangwan biyu sai ka tona ta ka cakuɗa ta ka cakuɗa ta da shi wannan garin eh. alkama eh, da shi wannan garin alkama da mai sai ka tona sai ki karu wannan na, na tsamiya da ya kwana uku a jike mm. sai ki haɗa shi da wani ruwan haka mai kyau ki ɗan tata a ciki mm. ya ɗan tsami haka sai ki kawo ki zuba cikin alkaman nan idan kika zuba cikin alkaman nan sai ki tona ki tona ki haɗa ta mm. idan kika haɗa ta sai ki kawo ta ɗaki sai ki rufe ta eh. idan kika kawo ta ɗaki kika rufe ta shikenan sai Allah ya kai mu gobe ita wannan wannan kullun alkama gata a cikin nan eh. inganta gata gata nan a ciki in gari ya waye Allah ya kai mu gari ya waye an shirya komai an haɗa wuta an ɗora kasko ka kawo man ka ka zuba a kasko ka ka albasa ka kayan ka a mai mm-hmm. to ka ɗauko wannan alkamas ka aji. Mm-hmm. ga dutsen ka a kusa da kai ga hinan wannan shine dutse wannan wato shine dutsen nika nika eh to shine dutsen nika ga kanwar ka da man ka jika na'am ka ta nan kanwa a eh ka jika ta ka aje sai ka ɗauko kai ka yanko alkaman nan sai ka mm. ɗora ta kan dutsen nan eh. sai ka zuba ruwan kanwa sai ka haɗa ta a ruwan kanwan nan in ka haɗa ta ka juya ta ka juya ta ka juya ta akan dutsen nan eh. in ga dutse gani eh, za ka yi ta buga ta za ka yi ta buga alkaman nan akan dutsen nan kana ka buga ta ta bugu to mm. shikenan kuma sai ka ajiye ta sai ka kawo gefe ɗaya sai ka zo kai ta turawa mm. kai ta turawa kin ga faranti wannan eh. sai ka dinga saka ta akan faranti kana saka akan faranti haka cika faranti eh. man nan yayi zafi mm. to sai ka zo ka zuba a cikin man shi wannan dunkule dunkulen ita wannan turariya alkama eh. turariya alkama sai ka zuba ta a ciki in ka zuba ta a cikin man ta isa juyawa ka mm. ta soyi bayan ta ya soyu to sai ka zo ka sa tsinke ka da man ka da tsinken ka mai kyau sai ka sai ka juya ta in ka juya shi kenan sai ka batta in ta soyu mm. in ta soyu kuma sai ka sa mm. matsami sai ka kwashe mm. daman ga sukarin ka nan da faffe na manta ma ban miki labarin sukari ba eh. ga sukarin ka nan da faffe eh. ka dafa shi da ka dafa shi eh. sai ka tsamo wannan alkama alkaki soyayye a cikin mai sai ka zuba cikin wannan shine naga wannan sukarin shine na ganshi kamar zuma zuma yawa ya dahu kaman zuma ga hina eh. to sai ki ebo alkakin nan mai tsafi da tsafin mm. shi a wuta mm. sai ki zuba cikin sukarin nan to amma banda shi wannan sukari ba za a iya yin amfani da zuma ba ana yi in kana so za ka iya so zuma ka eh. sai a hada in aka dafa zuma, aka eh. dafa sukarin sai a hada a cakuda wato da zuma da sukarin da sukarin gaba da eh sai a zuba aka zuba ruwa a zuba alkakin nan soyayye a ciki eh. da zafin shi amma ake zuba wato dan sukarin ya kama in ba zafi sukarin ba zai kama ba in aka zuba sai a tona a tona a cakuda aka cakuda aka cakuda aka cakuda a ciki mm. ko a sannan kika ebe hito sukari ya shiga cikin wayo Allah tuwo tuwo Shirin yau da gobe kuke saurare daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jamila ka in ci gaba. Akwai ƙarin bayanin da zaki game da wannan sabon hili da muka da aka kirkiro na ku yau da gobe? To shi dai ku tambayi yau da gobe a filin da muka kirkiro wanda muna son mu ba masu saurare dama da za su iya aiko mana musamman Musamman mata. damar da za ku iya aiko mana tambayoyinku ta WhatsApp. Muna samun tambayoyi da kuma gudunmawa da dama a Facebook da WhatsApp, amma wannan shi muna son mu ji musamman ma daga mata masu sauraron mu. Kamar zamantakewa ya za a gyara tsakanin miji da mata. Kwarai da gaske harkokin. Kuma idan ma mace tana jin kunya a sunanta ta rubuto kawai tambayar. Ba sai kin bayyana mana sunan ki ba za mu tambayi kwararrun eh. masana. Eh, ina da tambaya to ni. Ah, ba yanzu ba. Eh, ba kan shirin ba. <laughs> To Yawa idan masu aiko da sakon za su aiko mm. ta WhatsApp misali eh. za su iya yin murya su turo mana za su iya yi kuma za mu iya amfani da muryar su sai su ba mu dama da za mu iya sawa. Yawwa to yanzu ga amsoshinku na tambayar mu ta ranar Juma'a akan abubuwan da ke taɓarɓara kyawawan ɗabi'un tsarin zamantakewar iyali da aka gada a arewacin Najeriya. A gani na abubuwa biyu ne, na farko aran al'adun da ba namu ba, na biyu jahilci ta ɓangaren zamantakewar rayuwa da na ilimi, sako daga Adam Abdulkadir. Gaskiya abin da ke kawo taɓarɓarewan zamantakewa a ƙasar Hausa shine yawan kallon fina-finai, irin su Indian film, Nigerian film, uwa uba ma shine Hausa film, sako daga Hamza Abbashuwa Unguru. Aro daga wasu ƙabilun auratayya zamantakewa su ne makasudin taɓarɓarewar al'adu da ɗabi'o'inmu saƙo daga hafsiya na fi ungogo rashin haƙuri shine kan gaba saƙo daga nana khadijat abdul assalamu alaikum voa to a haƙiƙanin gaskiya akwai abubuwa da dama da suke canza ɗabi'un da muka gada tun iyaye da kakanni a arewacin najeriya amma wanda ya yi tasiri shine kwaikwayon al'adun turawan yammacin duniya sako daga prince ya'u adamu bulkatuwa yawan zarge-zarge tsakanin miji da mata sako daga al'amin ibrahim assalamu alaikum aran al'adu ta hanyar kallon fina-finan banza waƙoƙin banza da ƙin bin tsarin addinin musulunci sako daga muhammad sani kurba Hakika ba kuma ya sanya taɓarɓarewar zamantakewar iyali da muka gada tun kaka da kakanni ba, face shigowa da al'adun nasara a cikin harkokin zamantakewar aure da kuma sanya al'adun nasarar tun asali wajen neman aure. wanda wannan ba ƙaramin taimakawa ya yi ba wajen taɓarɓarar da al'adunmu, sako daga Aminu ɗan Kaduna, Amanawa. Rashin kulawa da mu ne ya sa al'amuran suke taɓarɓarewa, saƙo daga Abdulrahman Sani Yanoko. Yawan kwaɗayi, ƙarya da son girma, da ɗaukar ɗabi'un wasu ƙasashe, da kuma watsar da namu al'adun, saƙo daga Nasiru Zubairu. Rashin sanin ya kamata tare da rashin mutunta aboki abokiyar zama wani lokaci 'yan uwan ma'aurata ko talauci, saƙo daga Ahmed Adamu. Gaskiya abin da ke kawo taɓarɓarewar zamantakewar aure a arewacin Najeriya su ne yi wa yara aure da wuri, talauci da ya yi ƙamari a yankin, rashin jin tsoron Allah a wurin ma'aurata. saƙo daga Nura Ahmed. Laihin daɗi ƙarewa in ji masu iya magana, amma kahin mu tattare mu hice daga nan Jamila mecece tambayar mu ta yau to an ta halima kasancewa gobe shirma akan fannin ilimi ne da kasuwanci muna son mu ji ta wace hanya masu ilimi za su iya karfafa ilimin 'ya'ya mata a Najeriya. Usman ban gane tambayan mm-hmm. nan ba. eh ma'ana kamar misali waɗanda suka yi ilimi kin san wasu ma ga suna tallafawa ilimin da karfin su wasu za ga cewa shawara ce suke bayarwa to ta yaya kuma in har ana yin hakan za a kara wanda ba sa yi misali ta ina ya kamata su bi su tallafa mu ilimin yaya mata saboda mata iyayen giji ko <laughs> sosai yawa to eh. da fatan za ku aiko mana amsoshinku ta hanyoyin da aka saba ko ta ina da ina ne da whatsapp da kuma facebook to Baki ɗaya da iyakacin wannan shiri na yau da gobe kenan da watan kun ji daɗin shi kuma kun anhwana da darussan da ke ciki da kuma watan ƴan uwanmu wato ƴan uwana mata in nace ƴan uwanmu kenan har da ƴan uwanmu ni da Jamila banda san kai ƴan uwanmu ni da Jamila <laughs> mata za ku aiko mana tambayoyinku akan gyaran zamantakewa aure a hilin ku tambayi yau da gobe Hadiza Balanti ce ɗiyar gurasa ta amsa muku ranar Litinin mai zuwa idan Allah ya kai mu sai gobe haka da izinin Allah yanzu a madadin Jamila Kabiru Fage Usman Ahmad Kabara da wanda ya hada mana sauti ya jagoranci shirin kuma ya ba da umarni ta farra girma ta farra da injiniya mu Mr Martin ni ce taku Halima Jumrau ke sallama da ku daga nan birnin Washington DC ku huta lahiya This program has come to you from the Voice of America, Washington.